daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sunanud darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman ad-darimi asar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi ƙarƙashin babu ma yi min tafsiri hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani akan lalle a yi taka tsantsan wajen fassara hadisin annabi da ra'ayi ko da tunani ko a bankare hadisin annabi da wata manufa da ba ita yi nufa ba kwa tashi yin aiki da umarnin annabi a cikin hadisi sai a yi aiki da shi saɓanin yadda annabi ya nufa domin cibma wasu manufofi ko kare wasu ra'ayoyi da dai abubuwa waɗanda suke kama da wannan da cewa duk mutumin da Allah madaukin sarki ma baiwa na ilimi to shiga tetayen shi sannan wa ƙaulu gairihi inda qawlihi kuma a daina karo da maganan annabi ana zuwa da maganan wani shi a ce annabi ya ce sai ka ce wane ma ya ce akwai haɗari a cikin nan kun gano wannan da kyau ku in annabi ya ce an gama kana cewa wane ya ce kuma kana sani ka haɗa karo da saɓani tsakanin hadisin annabi da maganan wani to ka yi rudda an fahimci wannan da kyau domin kana warware annabtan annabi ne kana ta wani ya kamata ka san hadarin abin da kake yi ko kuma ka rika kauro da tunaninka da ra'ayinka a bisa hadisin annabi kenan kana kwance ma annabin rawanin manzancin shi kana daura ma kanka kai a hankali kai cewa kai kabi ba wanda ya ce ka kirkira ko kai waye kuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi lamba hadisi na 458 inda al'imamu darimi ya ce akhbarana muhammad bin al'ala haddasana ibn numairin an mujalidin an amir an jabirin أن عمر بن a أتى رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallama. بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجهه ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير فقال أبو بكر ثقلتك السواقل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعوه فاتبعتموه وتركتموني لضللتم من سواء عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا wa adaraka nubuwati lattaba'ani wannan hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi muhammadu dan ala alhamdani abu kuraib ahadul huffaz min rijalis sitta malam muhammadu dan ala yana daga cikin malaman da dukkanin malamai shida sun yi karatu daga wajen shi sannan ana mai alkunya da baban kuraibu mun gano wannan da kyau ko ya ce malamin shi a wannan hadisi shine numairu ibn numair mai suna abdullah mujalid shine ibn sa'idin amir kuma shine amiru sha'abi jabiru shahararren sahabi ne ɗan abdullah duk waɗannan malamai su ne mazajen da al'imamu darimi ya kawo a cikin wannan isnadi wanda an yi takaitaccen bayaninsu a baya ya ce anna umar abin khattabi sai da na umar ɗan khattabi yanzu ku kalli dai matsayin umar a cikin addini annabi yake cewa matsayin umar shi da abubakar kamar matsayin ji da gani ne a wajen ɗan adam na san duk mai hankali ya ji wanda zai gane mahimmancin ya kai ƙololuwa ko idan ɗan adam ya rasa ɗaya to ya na ƙasa in ya haɗa su duka to ya cika haka to kuma a lokaci annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya ba da labari cewa wani mutum ya hawo saniya yana tafe na dukanta yana tafe na don da annabi fa a lokacin da farko al'amarin shi yake in ya zauna yana karanta alkur'ani ko hadisi za ga 'yan tsirarin da ke wajen za ga bai wuce musulmi biyu ko uku ba mafi yawanci za ga kakare ne sun zo zolayen shi an zo tsokanan shi kun gano wannan domin ya tabbata hadisi wani lokaci ma in ya ji inda suke tare suke tattara haka sai ce kuna son karanta muku abin da aka saukar mun in sun ce eh sai zauna sai karanta musu in sun ce a'a sai manzon Allah sai ya gaba kun fahimci wannan to a irin wannan majalisi ne wata rana sai annabi sai karanta ma wasu mutane hadisi yake cewa wani mutum ne ya hawo saniyan shi yana tafe yana dukanta yana tafe yana dukanta can sai saniyar sai ta waiwayo ta kalle ta ce mali haza khuliqtu kai ba fa dan wannan ni Allah ya halice ni ba ko ka ta duka na ka saddan mutlakan ba wani abu an gani sai gaba ɗaya sai suka ɗauki shewa a majalisin suka ce subhanallah idan mutum bai san hadisi ba kuma bai san me yake karantawa ba ko ba karantar da shi aka yi ba sai ce sun ce subhanallah su fa larabawa ne kuma wa gaya maka dama kakare na mutum Allah ai ko fir'auna ba mutum Allah yake ba mukamin Allah yake yin runtu dama sun san Allah ai kuma da suke bauta mu gumaka cewa suke mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sun san Allah ai suka ce subhanallah baqaratun takallamat Sani ya ce za ta yi magana annabi sai ce amantu bi zalika wa amana abi bakarin wa umar ya ce na yadda abubakar da umar masu yadda mai ruwa ya ce abun mamaki a lokacin ba abubakar ba umar ma a majalisun amma annabi ya shaida imaninsu da gaske suke yi an bayyance wannan da kyau tun a duniya annabi ya musu bishara 'yan aljanna ne ma. bari ka zo ka ji a cikin wannan hadisin inda kuma aka nema a samu wata matsala to shine ta Umar ne ya zo wajen manzo Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi nuskhatin min taurat ya zo da wani kofi dan fallan takarda haka a jikin shi akwai ayoyin at a ciki fa qala ya Rasulullah Umar na zuwa sai ce ya manzan Allah hadihi nuskatun min at-taurat wannan wani kofi ne da na kofo daga jikin at-taura ga ta ma barkaci fasakata annabi da ya ga abin da Umar yayi nabi da kawai yana kallon shi shiru bai ce mai komi ba faja'ala ya qara'u sai Umar ya riga karantawa wa wajuhu الله sallallahu alaihi عليه واله وسلم ya فسكا النبي لا na canzawa yana ƙara fusata hankalin shi na tashi kun gani shi kuma umar hankalin shi na kan takardun shi tunda dai ya sanar ya ji ba ce mai komi ba sai ya ɗauka daidai ne to sai ci gaba ka san sau da dama Dan adam yana da irin wannan ɗabi'ar in ya ɗauko abu yana yi sai ya ji kai mai shuru ɗauka yake ka gama yadda ne ko ka gama sallamawa ne ko kuma ba abin da za ka iya yi kun bayyance wannan da kyau ku ka san mutane su da dama ɗabi'an ɗan adam ne duka wannan bai karanta situation bai karanta abubuwan da ka iya zuwa su komo in yaji kayi shiru kayi gum a kan matsala ɗauka yake tofa kawai ya ci gaba daga inda yake shine daidai an gani wanda shirinka ta ba daidai ba ne an gane mai wayo in yaga kayi shuru akan abin da za ka iya cewa wani abu nazari yake yi an gane wannan da kyau ya shuru tukuna har sai ya ji umarninka a eh ko a'a sai ci gaba idan za ka fuskanci yin abu gaba gada dangas to sai in wannan abun mallakinka ne misali yanzu wannan addinin da annabi ya zo da shi mallakin umar ne na allah ne ya danka ma annabi kula da shi da sanda umar ya zo da wannan falle na attaura ya gaya ma annabi gashi attaura ce ya ji annabi ya yi shiru to da sai ce in karanta maka kun gano wannan da kyau ku to sai bai wannan ba shirin sai ɗauka yarda ne ai shiru na yarda to wannan na budurwa ce ai ba nan lafiyayyen mutum ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ana fahimta Allah madaukin sarki ya ce muke mu faqala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce sakalatka sawaqil kai ko ka shiga uku ma tara ma bi wajhi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama oh, oh, kai umar ba ka ganin abin da ke fuskan annabi ne ba ka lura kana karanta mai ran shi na ɓaci kai kuma kana ƙara himma wajen karatu Fana zara umaru to nan ne sai sai na umar sai ya lura ya kalla annabi ila wajhi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kallon fuskan annabi to shine yace a'udhu billahi min ghadabillah ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya tsare ni daga fashin shi domin duk wanda ya fusa ta annabi sai Allah ya fushi da shi shi sa sai ya tafi fada tun da wuri ya je ya kandagarki ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya raba shi da fushi wa min galabi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya raba shi da fushin annabi umar sai ya ce rabina billahi rabban mu mun yadda mu duka Allah shine ubangijinmu wa bil islami dinan kuma mun yadda musulunci shine addininmu wa bi muhammadin nabiyan sannan mun yadda annabi muhammadu shine annabinmu yanzu kaga umar ya riga ya saranda an gano wannan da kyau ku ya tuba kuma ya da'a to shine sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyade ina muku rantsuwa da Allah wanda ran annabi muhammadu yake a hannun shi lau bada musa da za a waye gari yau annabi musa ya tsurgo duniyan nan fattaba'tumuhu sai kuka tare duka sai ku koma wajen shi tarattumuni ni kuka barni. labalaltum min an sawa istabil duk da kun bata daga hanya wanda kuka ajan kuka bi annabi ne manzo daga cikin ulul azmi minar rusuli amma da kun bata jama'a don Allah ina da za a ce ma musulmi annabi ya ce sai wani ce ba haka ba ne. kuma ce rabu da su an fahimci wannan ba haɗari a cikin wannan ka bi annabi musa saɓanin biyayya ga annabi ya ce da ka ɓata ina ga kabu wani daga cikin al'umman annabi wanda bai ma samu darajar da yake tunƙaho da ita ba sai da ya makale a inuwar annabin kwako wanda a cikin addinin nan ya samu daraja ba tare da makalewa a cikin inuwar annabin ba ta ma ce wai ɗan karo shine malami ka san kara shi aka yi annabi ne kara shi a cikin abin da ya zo da shi na ilimi da addinin har ya samu daraja a ce mashi ko dai malami ko dai a ce mai alaramma ko dai a ce mashi shehi ko a ce mai anakallahu kudin ma abin da za a ce mai dan karo ne annabi ne ya kara shi wai sai a ce wai wannan dan karan wai yau ya fi wai shi wanda yake da mallakan abin anya wannan zai yi anya kuma mutumin da ya ɗauki wannan bai jefa rayuwar addinin shi da makoman shi a lahira cikin matsala ba annabi ya ce kai kuma ya zama kana da wani ta cewa daban ko ga annabi yadda ya aiki kai sai ka zo wai addini za ka yi za ka yi aiki saɓanin na annabi yanzu annabi ne zai sauka daga matsayin shi ya koma ya bi naka matsayin an fahimci wannan jama'a kada wanda ya sa kai cikin hadari a ce ga hadisi ya tabbata wai sai ga mutane wai suna cewa wai ba abin da malamai suka ce to dama malami me zai ce ga na annabi in ga malami ya ce sai dai yana ƙara fito da na annabi fili ko yana ƙara fito da na Allah fili ita dai qadiyan katta saki daga yanda Allah da annabi suka ce an fahimta amma idan Allah ya ce annabi ya ce malami ya zo da abin da ke karo da su to an shiga matsala amma su malaman farko suna ƙara sharhi da bayyana illoli ne na wannan matsala domin al'umma ci gaba da biyayyansu ga Allah da kuma annabi ana ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mun fahimci wannan da kyau jama'a malam kallo da ke cikin kyamarar <clears throat> to shine sai yake cewa walau kana hayyan da za a wayi gari a ce Musa yanzu yana raye wa adaraka nubuwati kuma ya riski annabta ta mun gano wannan da kyau ko sai ce me lattaba'ani da Musa nizibi ina fatan mun gano wannan da kyau Musa nizibi ba wa ba ba wani ba shi ba zai koma yana bin kan shi ba an dakatar da manzancin shi kuna fahimtar wannan yanzu wa za a bi eh annabi muhammadu za ba har da musa yin sai dai zama sahabi in yi karatu ya zama malami annabin allah kamar annabi musa fa tunzu malaman da ake zubar da maganar annabi saboda maganansu abinda nake cewa su ba su suke annabi ba ne eh muna karatu da kunan fa annabi isa in zai dawo da qur'ani zai yi aiki da hadisan annabi yau sai a waye gari a ce wai ga mutum cikin al'umman annabi yake kuma ga qur'anin nan ga hadisin nan wai ba zai bi su ba yana da wani ra'ayi na daban ka kasa gane wai shi musulmi ne ko musulmi musulmi arna arni an fahimci wannan da kyau kuma ɗabi'un mutane da yawa ga kalla za ga ɗabi'unsu a haka yake an gane sai wanda Allah kawai ya kiyaye ɗabi'un mafi yawa za ga a haka yake sai wanda Allah ya kiyaye duk abin da bai masa daɗi ba ko ba shi suke so ba ba za su bi Allah ba ba za su bi annabu ba kuma haka suke son wai al'umma su zo su bi su kai su zuwa ga ramin hallaka ana fahimtar wani kuna wuka annaba abin wasa ne kawai a kiran sallah ne yake faɗin sunan shi an fahimta Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa kowa ya shiga tetayin shi ƙaunuhu a cikin wannan hadisi ya ce binus hatin minar taurati annabi aka zo mai da wani falle na attaura wanda na umar ne ya zo da ita ma'ala ya ce wa fi riwayatu sai hushaimun a wani ruwaya na hushaim an mujalid anna umar atahu bi kitabin asabahu min a halin kitab umar ne ya zo da wani rubutacciyar takarda da ya samu a hannun wani daga cikin ahalin kitabi wa fi riwayatin ukhra li hushaymun aidan inda al-bazzar anna umara nasakha kitaban min at-taurat bil arabiyya aka ce sayyidina umar ne yaji shi wa bayahudan yana karanta mai a taura da ibraniyanci shi kuma sayyidina umar yana kwafewa da larabci domin sayyidina umar ya iya karatu da rubutu faja'a bihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai ya zo da wannan falle na attaura wajen annabi wa fi riwayatin li abi ya'ala a ruwayan abu ya'ala yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ma hadha alladhi fi yadika ya umar yace umar wai wannan abin da ke hannunka menene faƙala sai umar ya ce kitabun na linazda da ilma ya ce ai littafi ne na kwafo domin mu ƙara ilimi sai aka ce na menene sai ce na attaura ne wanda ya ɓata ma yanzu a ga mutum bai iya ƙur'ani ba bai san hadisi ba bai iya komai addini ba sai ce wai ya je yana koyon wai comparative religion an gane yana kwaikwayon ya iya abin da zai iya hada ƙur'ani da bible don yi ma kasare hujja da shi to kai ka iya nakan ni da za ka je kana kwaikwayo abin da zai iya sa ka cikin ruɗani kun gane wannan da kyau ku ami ya sa ka wannan harka ne na malamai kuma ƙwararru a cikin malantar su ne suke da dama su kutsa cikin wannan harka domin su ne suke da yadda za su iya shiga su fita har su iya wannan harkar kaga annabi ba umar wannan daman ba wani ilimi ne za ka ƙari da shi a cikin attauran da aka share ta ga ka da alkur'ani ne yake nema ciki jama'ar annabi kuna fahimtar wannan me yake nema ciki ta biyawanci mutane ba sa fahimtar wannan hadisi zai zo ce kaza ko zai mutu ya ce wai ai ga wasu waƙe-waƙe na wasu mu'tazila cinda wai shi a jikin sunan marubuci ko mawallafin wannan waƙe-waƙen bai ga an sa al-mu'tazili ba kun gane kuma bai ga an sa sufi ne shi ba wanda yana nutsa a ciki sai ya bata bai san me yake yi ba ana ganewa yanzu wanda ya goge a sunna ko social studies ka ba shi ya karantar sai ya kantar da suna ciki an gano wannan da kyau ko english yake karantarwa sai ya karantar da sunna ciki amma mafi yawancin mutane sun jayanci irin waɗannan abubuwan duka sai mutum ya kutsa cikin abin da shi yana ganin wai ya kai wani matsayi na mustawan fahimta da ba za a ibatar da shi ba shi ne maganan da ajiye muke karanta wanda fauzan ya kawo cewa waya irin wannan zamani cin da ana karantar da tauhidi ko mutane suna da kyakkyawan fahimta wai ba a da ta yanda za a iya batar da su kuntuna wai a rabu da mutane kawai ya ce a yami a yanzu ma sai batar da su domin duk wanda yake raye baka aminta zai iya fadawa cikin fitina ai kwana aminta da wani wanda yake raye a yau fitina ba ta iya jin shi ba an fahimta wanda yake raye ne zai yi afka cikin fitina ya bata bat za a iya to balantana kuma a abin da ake hasashen zai biyo baya nan da wasu shekaru masu tafi Allah madaukin sarki ya kiyaye wa fi riwayatil hasan inda bunu drais anna umara qala ya rasulullah kai aka ce umar ne ya ce ya manzan Allah inna ahalal kitab suna wai kiristoci ne da yahudawa sukan zauna suna biya mana karatunsu bi ahadis suna ba mu labarai kada akhastu bi qulubina kada akhadat bi qulubina wanda wannan magana da suke gaya man ko suke gaya mana ukhidat bi qulubina tana kama tunaninmu kaza akwai matsala kenan kun gano wannan wa kada hamamna an naktubaha kuma gaskiya mun fara tanin ma za mu rubuta ga ma wani da na zo da shi yanzu ka ke na za su haɗa ƙur'ani da ni da shiririta an fahimci wannan da kyau ko ina na bai ga masa hankali wanda ma ya zo da ita da zai zo to zai bi gwamnati ne an fahimta allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ما حدثنا قبيسة قال أخبرنا سفيان عن أبي رياح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر ركعتين يكثر فقال له فقال يا أبا محمد A الله عن الصلاة قال لا ولكن يؤذبك الله بخلاف السنة hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi ƙabisa ƙabisa shine ibn okuba ya ce daga malamin shi shi kuma sufiyan ɗan sauri daga abu riyah ita Hatiya lamu wahada abi riyahin ba kun gano wannan da kyau ko abu riya la yusamma wa huwa khatanul mujgadaka sarki ne na mujahid shehu min ali umar qala ra'a sa'id ibn al-musayyib rajulan ra'a sa'id ibn al-musayyib rajulan sa'id dan musayyib ne ya ga wani mutum ya salli raka a raka'atain bayan sallar la'asar in ya raka'a biyu sai ya sallama sai zumbarwa ya ƙara miƙewa sai ya ƙara raka'a biyu sai ya sallama sai ya ƙara miƙewa sai ya ƙara raka'a biyu sai ya sallama shine ya yana yawaitawa dama mun karanta a baya abin da ya sa aka hana nafila bayan la'asar ayyuttakhadha sulaman an gani. kar ya zama an ta tsani tsakanin la'asar zuwa magariba a sa'idi ya ga wannan mutumin da zarin ya raka a biyu madadin ya sallama ya tafi kuma sai ƙara mekewa sai ya jona wasu biyun faƙala lahu sai na sa'idu ɗan musayyib sai mai magana ya ce ya bari ba daidai ba ne an gani. faƙala sai ce ya aba muhammad sai shi mutumin da aka hana shi wancan aiki sai ce baban muhammad yi azibanillahu lahu salati yanzu allah zai man azaba don ina sallah ka za ka suke kana mutum wa'azi kan abin da yake ba daidai ba sai ce yanzu salatin annabin ne ba kyau hailalan da gifarin ne babu kyau kun gano nan da kyau ku in ustazi ne kuma sai ce yanzu sallan da muke yi ne babu kyau yanzu wa'azin ne babu kyau sai ce a ba wannan ne babu kyau ba kala ce la Allah ba zai maka azaba wai don kayan sallah ba walakin yu'adhibaka Allah sai dai Allah zai maka azaba bi khilafi sunna in ka zo da abin da ya saba ma addinin annabi an gano wannan da kyau abin da ka zo yayi karo da Qur'ani to Allah zai maka azaba abin da ka zo da shi yayi karo da hadisi Allah zai maka azaba abin da ka zo da shi ya yi karo da fahimtar annabi da sahabbai wajen fassarawa ko aiki da ƙur'ani da hadisin allah zai maka azaba akan wannan akwai sauran magana ne kun gano wannan da kyau ku amma mujarradin mutum ya makale da sallah nake yi karatun qur'ani nake yi hailala salati istighfari ya ƙoƙarin mai da abin ya zama ruɗani, sai ka natsu ka ce a Allah ba zai maka wannan azaban ba amma tun da ka saba ma ka sani Allah zai maka azaba akan wannan sai ka tuba ka bari Allah maraukin sarki ya taimake mu ba shi yake cewa qawluhu ba'da al-asri wa fi riwayatin inda Abdurrahman ibn Harmala annahu ra'ahu yusalli salli as subhi fa aksara as-salata fa hasabahu ce sallah ya ga wancan mutumi yana yi bayan sallan asuba a wannan ruwaya na abdurrahman dan harmala sai shi sa'id ya dauki ya tsakuwa sai ya jefi mutumi sun makala sannan ya ce idan lamikun ahadukum ya alam idan ɗayanku bai san dokan Allah ba falyas al to ya rika tambayan malamai ba ya sa ka aikin da kake yi shine sai wop sai ke cewa yanzu Allah zai man azaba don ina sallah kun fahimci wannan da kyau ku Allah zai man azaba don ina sallah sai ce ba zai maka azaba don sallah ba sai don saba ma mai saba ma sunna Allah ya ce maki mu Ƙauluhu bi khilafi sunna ya'ani limu khalafatika li sunna saboda saba ma sunna da kai la alan nafila ba za a yi maka azaban dan nafilan bane wa taqaddama al-kalamu ala hadha fi hadith tawus malai wannan magana hadisin tawus ko Shin an yuttakhadha sulaman wa ibn abbas al-mutaqaddam wanda ya gabata a baya Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan kuma shine karshen wannan babi da yake bayani akan mutum ya hankali wajen aiki da hadisin annabi kar ka kuskura ka zo da abin da ya karo da abin da yake hakikan fahimta ne ko aiki na annabi ka ce za ka yi aiki da saɓanin abin da annabi ya zo da shi in kai wannan za ka iya shiga cikin matsala ina fatan mun gano wannan da kyau an fahimci wannan ko allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu babu ta'ajili uqubati man balagahu anin maliga ronna anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsar da shi sosai mana. malam yace babu ta'ajili uqubati man balagahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisun wannan babi zai yi bayani akan ana gaggauta yin uquba ga mutumin da hadisin annabi ya zo mashi ƙarara ya san wannan umarni ne na annabi falam yi azimuhu sai bai girmama wannan magana na annabin ba walam wa ƙirhu bai martaba ya bu ba kawai nashi ko ya bi maganin da yake son ya bi kun gano wannan da kyau ko wannan mutumin sai Allah ya mai hukuba da wuri ba sai an je lahira ba da fatan kuna fahimtar wannan da kyau in dai annabi ya yi umarni to zaman ka lafiya kawai ke saranda ka bi amma idan kai wasu hikimomi kai wani su dabaru don kai karo da umarnin annabi ka mimmike kafa ka yi hankali da abin da zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye yasa da wannan ne muke nasiha ga ɗalibai da kuma malaman su ku hankali za ga malamai kullum suna cikin damuwa kullum suna cikin kunci kar ka tambaye su koma menene akwai umarnin annabi da suka taka ni. shi ne ake musu ta'jilul uquba saboda su martaba hadisin annabi ba ba su kimanta umarnin annabi ba suke abin da suka ga dama in kuma kaga kana irin wannan Allah madaukin sarki ya baka ko to lokaci yake ja maka har sai bakinka ya san daɗi ana nan kuma sai daɗin ya zo ya baka dole kuma za a yi haka saboda ka taka hadisai ka taka ayoyi kana bautar da mutane da ra'ayoyinka bayan da za a bautar da mutum da ra'ayin wani sai abin da Allah ya ce kawai ka bi amma ya kamata a yi kara shi ba za a yi ba duk wani abin da ya shafi na duniya na rayuwa na gudanarwa wannan kana damar ka tsara ga da za a yi amma harka na addini da kuma harka na rayuwa da gudanar da annabi yake da ta cewa to dole nashi za a bi an fahimta amma harkan da aka bar maka a buɗe saboda mu'amala wannan za ka yi tsara yadda kake ganin ne daidai shi ma ba san ran da zai iya haifar ma al'umma da ci baya ba an fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace akhbarana abdullahi ibn Salihin, qala haddasani Laisu, layth haddasani haddathani ibn ajlan an al-ajlani an abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama qala annabi yace بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض wani hadisi abu huraira ya ruwaito shi Allah ya kara mashi yarda ya ce wata rana wani mutum ne yana tafiya yana sanye da wasu tufafi guda biyu riga da wando iri ɗaya amma mayafi ne da ya ɗaura ɗaya matsayin kwarjalle kuma ya yafa ɗaya yana tafiya yana takama abin shi yana ƙafafa yana faɗi kun gani to yana cikin tafiya sai kasa ta kisfe shi manan kisfewa kawai sai fara zurmawa cikin ƙasan ƙasan na zuko shi an fahimta bai da yi kamar misali a ce yanzu ka taka taɓo sai za ka zurma ciki akwai abin da za ka riƙe hana ka zulalawa ciki wannan ƙasa ce ba taɓo ba ce ita ke zuko shi daga ciki ba kuma wanda zai iya rike shi jawo shi tun da ma wajen rikewa in kai wasa Allah kana kamawa hannunka ya makale don za ka zo za ka ji wanda ya karo da hadisin annaba hannun shi ya makale so da dama mutane sun gaza fahimta ko sun isa fahimta da gangar dangane da abin da ya kamata su rayu a kan shi ko su yi abin da ya kamata kowa yana karanta rayuwa ne da abin da yake mai giza a ran shi wannan ne ni ko zan ga yadda za a yi nasara mun gane za mu zo za mu karanta kan babin shari'in da ma babin za ta ci mutane haka suke ganin ai kawai sun zo duniya ne su rayu kamar yadda jiya suka je kasuwa suka ci kasuwa suka dawo gida sau kwanan suke bacci garin allah ya waye su koma kasuwa ɗauka suke yi wannan allah ya yi su su yi ko ɗauka suke lahira in aka je yadda suka hansa kuɗi hannun 'yan kasuwa ko masu sayayya a jiya haka kawai za a yi kiyaman kawai a tashi kawai ta watsi kowa yi nazarin me yake kuma ina yake tinkara daga ran da ka balaga daga ranar ka shiga uku mun gani daga ranar ka shiga uku amma mutane sun kasa fahimta wai duniyan nan ko suna lissafin wai akwai sauran lokaci ne da dan adam zai miƙe kafa ya abin da yake so madadin ya yi abin da zai ci muriyan shi ranar kiyama wanda mutuwan nan dole sai an yi kuma sabon nan kuma babu makawa an gane wannan da kyau jama'a Allah kiyaye da biya yana takama fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama annabi yace yanzu haka yana can yana ta nutsa kun yana ta nutsewa ƙasa na ƙara zuƙan shi tana matse shi haka zai taɓa hattashin tashin kiyama yanzu Allah ko hannunka ya fada cikin injin inji na ragarraga da shi yana kakkarye ƙasusuwa kana zama kuturu yaya kake ji mun gano wannan yanzu ko ungulunka aka yi ya kake ji Allah ya kiyaye qala lahu fatan sanda abu huraira yake karanta wannan hadisi daga annabi to akwai wani matashi irin 'yan tsageren nan sai ya ce mashi kada sammahu a wani ruwaya an ambaci sunan shi za mu zo mu ci wa huwa fi hullatin lahu shi ma ya sawo riga da wando iri ɗaya kyawawa a lokacin a majalisun abu hurera, ya ce ya ba huraira a haka za ka na yamshi zalikal fata allazi khusifa bihi sai miƙe yana kwatanta irin tafiya irin nasu na 'yan zamani ya ce wannan da aka kisfe irin wannan tafiyan yake yi kun gane abin da yake yi yana son ya nuna ma mutanen da ke zaune ƙarya abu hurera yake inda mutum ya sa riga ne yana ba da faɗi yana ƙafafa to gani na yi ƙasan ta haɗi ne kun gano wannan yana mai kenan izgilanci yake yi sun mabaraba biye da he fa'usira asaratan kada ya ta kassaro ha, ya sa hannu ya bigi ƙasa duka mai ƙarfi sai ƙura da tashi za mu karanta wannan kamar ya kare hannun shi ba faƙala abu huraira lilmanharin walfami sai abu huraira ya rike baki haka sai ce ina kafai na kalmusta hazi'i ya ce kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka min ishe ka ga masu izgilinci mun gano wannan da kyau ko min isar maka duk wani mai izgilinci ba shi za mu yi magani shi ya karanta ayan alkur'ani yan shi wannan me yake yi eh yake yi yana nuna isa yana nuna abin da ake faɗa ɗin menene ƙarya ne kawai irin wannan shigantakan kajitin zamanin sahabbai sanda suke karantarwa abinda ake musu kenan kuma an gatsa ga kalle su da kyau za ga suna da saiti suna da tsari suna da natsuwa ko sun ja ga ko sun ga haka ba sa mai da abin ya zama abin fitina kawai sai ja aya kyali shi inna ka sai na kal mustahadi'in alladhina ja'alul qur'ana irin. wadanda suka mai da alqur'ani a matsayin mai matsayin tatsuniya kawai haka suke jin shi da abin da ƙur'ani ya faɗa bai wuce darajar tatsuniya ba dan dai ba za su bu ba kun gane wannan da kyau ko sai abin da su suke so kawai shine daidai Allah shi kyauta to wannan babi gashi malam da yace qauluhu falam yu'azzimuhu wa lam bai girmama hadisin annabi ya martaba shi ta hanyar bi da aiki ba sai ce wal asli fihi qawluhu ta'ala asalin wannan shine fadan Allah da yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi kaga mai saba ma umarnin annabi to ya shiga tetayen shi an tusibahum fitnatun domin kada wata musiba ta same su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radade ta same su duk wanda annabi zai ce ya saba bai girma magana annabi ba ko ya shirya musiba na nan samun shi a nan gidan duniya yana tafi yana ganin kamar addini yake yi sai Allah madaukin sarki ya jarabce shi da canzawa a fassarar da imam malik yi kenan Allah zai jarabce shi da sarrai da bid'a da sauka akan addinin Allah karar yana ji yana gani tun yana ganin abin da yake ba daidai bane har zuciyar tariya mai wannan abin shine ma kaɗai daidai sannan ƙarshe a lahira zai shiga azaba mai girma me ya saka cikin wannan matsala shine saba ma umarnin da annabi ya yi na magana ko na aiki wannan shi ya saka cikin matsala ko matsala ba za ta gushe ba duniya da lahira tana kartan shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa qawluhu ta'ala mala yace da fadan Allah da yace kaifa idza asabathumul musibatun bima qaddamat aydihim ah to ya ka iya da su me za ka fada kuma wani irin gudunmawan gaugawa za ka kawo masu idan musiba ta bi ta nannaɗe su a rayuwa suka rasa yadda za su yi da kuncin rayuwa da bala'i da damuwa iri iri iri iri iri iri don abin da su suka tsoro da hannunsu mun gane wannan da kyau ko eh sun maja'uka ya halifuna billa. wai kuma sai su zo maka suna rantsuwan ƙarya cewa in aradna illa ihsanan mu ma abin da muka nemi yi din wallahi kyautatawa muke wata hufika ko muna neman gamdagatar ne kaji sun saba ma umarnin annabi amma wai me suke nema suna neman dacewa ne shi ne ake gaya ma annabi duk musibin da ke samun irin waɗannan na rayuwa na lalacewan tattalin arzikinsu na shiga kunci na yau da kullun a cikin al'amuransu na gurɓacewar rayuwarsu baki ɗayanta wannan ba su suka jawo makansu karo ne da hadisan annabi da ayoyin alkur'ani kuma koda za su zo maka za su zo maka da yaudara ne wai abin da suka nufa ihsanin wa tawfiqa ne to babu ihsan da tawfik ne a cikin hadisan annabi kuma ba su ne asali ba shi sa duk mutumin da yake karo da abin da Allah ya ce annabi ya ce ko kawai abin da zaka iya kai mai wa'azi dan ka fita in ka gama sai ka kyale shi ka jira lokaci ka ga yadda zai faru abin da zai biyo baya an fahimci wannan da kyau ko. domin irin wannan idan ka ƙi yin wa'azi ka ce ba su ai jiki magayi to in jikin ya tashi gaya masu da kai zai gaya masu domin exactly abin da ya faru keke da keke kenan da waɗancan mutane na banu isra'il sanda aka hana su yin su wasu suka yi wasu suka yi wa'azi wasu suka ƙi suka ce jiki magayi da allah maɗaukin sarki ya tashi saukar masu da hukuba shi da kanshi ya ce fa'an jainal yana na anis su'i waɗanda kaɗai suka hana ɓanna su kaɗai Allah ya tsirata amma duk wanda ya ƙi hanawa to Allah maɗaukin sarki sai da ɗanɗana mai kuɗin shi Allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa ƙaunar auza'i lil makhlad bin husayn ya aba muhammad idza balagaka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadith ya ce baban hussein ka sani duk sanda hadisi ya zo maka daga annabi fala ta zunnan na gairahu karka yi tsammanin akwai wata magana saɓanin na annabi duk wata magana ta banza ce ta annabi ce kaɗai kun gano wannan duka in dai akwai maganan da ke karo da ta annabi to kowace ce banza ce ta annabin ne ita ce a barbi duk wani aiki da za ka yi in dai wannan aiki yana karo da aikin annabi sunan wannan aiki banza na annabi ne daidai wala ta ƙolan na zairahu karka saki annabi yana da ta cewa kai ka faɗi wata magana saɓanin tashi kakka kuskura kai wannan shi wannan ko ko ka bi ne ka samu lada ko ka bi ne allah ya kuntata maka rayuwanka kawai an gane duk wanda suke shiga halin kunci na rayuwa da matsaloli sun kasa fahimtar me ke sa su sun kasa fahimta ko ba za su fahimta ba har sai sun gama nutsewa duka fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama inna ma kana muballagan an rabbi shi annabi yana mai isarwa ne a madadin ubangijin shi shi ba ba nashi bane an bashi ne aka ce kai da ka tashi kai kana son kai fada da annabi sai kana fada da sakon shi kuma Allah yana can yana hangen ga kana fada da wa kana fada da shi kamar malami ne kace ni na fada da malam wani ba da shi kake yi ba da sakon da yake fada kake yi an gane shi kuma wannan sakon na annabi ne shi kuma duk wanda ya fada da annabi sai ya taba kasa an gane wannan da kyau ku Allah shi kiyaye Wali ibnu maja fi muqaddimati sunan ibnu maja cikin muqaddima na sunan ya kawo babu ta'zimi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan girmama hadisin annabi wa taglidi ala man aradahu da kuma bayanin kausasan hujjoji da dalilai na alkur'ani da sunna akan duk wanda yake saba ma hadisin annabi an gane maganan ba ta wasa bace Allah ka raba mu saba ma hadisin annabi qawluhu a cikin hadisin yake cewa bainama rajulun wata rana ne wani mutum na kalal Hafizu suhaili في التعريف والإعلام عن الطبري أن الاسم هذا الرجل sunan سكت سنة ونم متمي سنة حيزان من أعراب فارس yana daga cikin ƙauyawan farisa ne turk su ne turkawa za mu bayanin su turka wannan ya suke an fahimci wannan da kyau ko amma ba a cikin wannan karatun ba karatun su yahu muslim haka zalika fi suratul safat yace ya kawo wannan bayani dalla dalla cikin suratul safat inda qaulihi ta'ala qalubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim al-aya وجزم minhum al-kalabazi wal jawhari annahu qarun wannan manyan malamai kalabazi da jauhari suka ce annabi yana ba da labarin ƙaruna ne kun fahimta yana ba da labarin ƙaruna ne ba wani mutum ne daga farisa ba to shine sai ya ce wa qadista dalla ba'dhum bi annahu lam yakun fi zamanin nabi cewa irin wannan kiskewa da ya faru babu irin shi a zamanin annabi kwata kwata babu a ce wai a wannan al'umma na annabi a wanda ƙasa ta haɗe to babu wannan mun gano wannan da kyau ko bi hadis abi rafi'in an abi huraira bainama rajulun mimman kana qablakum ya kafa hujja da wannan hadisi na abu rafi'in daga abu huraira cewa wani mutum ne da ya zo daga cikin waɗanda suka gabace ku ba cikin wannan al'umman bane ne an gane domin kamar yadda wasu ke cewa cikin wannan al'umman ne za mu zo za mu karanta ruwaya a yau kuwa karatu na gaba wanda hatta wajen da abin ya faru to akwai sahabin da zai ce yana tsaye abin ya faru kuma ya ce a zamanin annabi za mu tattauna wannan bi iznillah ولا an أن يكون هذا حصل zamanin زمن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce to ba abun mamaki bane irin wannan abun a ce ma ya faru zamanin annabin faqad akhraj abu ya ala min tariqi quraidin qala kuntu aqud ibn abbas fi ziqaq abi lahab yace da wata rana ne yana jagora ga ibn abbas sanda ibn abbas ya makance a surgukin gona ko lambu na abu lahab wa zalika ba'da ma zahaba basaruhu lokacin ibn abbas ya makance faƙala ibn abbasin sai ibn abbas ya ce ma balagna makana kaza wa kaza yanzu mun iso waje kaza ne qultu sai na ce inda hul'an yanzu ne muka zo faƙala ya ce haddasa ibn abbas haddasa abbas ibn abdul muttalib sai ibn abbas ya ce babana abbas ne ya gaya man, cewa baina ana ma'an ya sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hazal mawdi ce wata rana muna tare da annabi a wannan wajen iz aqbala rajulun yatabaktaru bainal burdatayn sai ga wani mutum ya sawo wasu tufafi guda biyu ba su ne set ba hmm? wa yanzuru ila atifaihi yana duba abubuwan da ya mallaka dama da hagu wa qad a'jabahu nafsuhu shi yana burge kanshi iz khasafa Allahu bihi al-ard qatam sai Allah maɗaukin sarki kisbe shi fi hadal motsin a daidai wannan wajen wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al yana nan yana zukulkula cikin ƙasa yanzu haka kuma ba zai dina ba a tashin kiyama to a cikin isnana akwai wani mai suna ko rashidin bunu kurai yoba abu fil hadis mutumin kirki ne in zai karantar da fiƙihu ko tauhidi ko wani amma ya ba da bayani a hadisi mutum ne mai rauni mun gano wannan da kyau ko wasa iduhu inda takhrij hadis al-bab malai zai ƙara maimaita wannan hadisin da bayani in ya zo ta kharijin babin ga ya can a gaba Allah ya sa mu dace kun kun fahimci ma'anan maganan Ibn abbas kun gani abin da yake son ya faɗa shine wannan abin ya faru ne zamanin annabi har abbas ma ya sani da ya ce muna tare da annabi abin ya faru kun fahimci wannan yana tare da annabi ne abin ya faru za mu tattauna wannan akwai kistewa zamanin annabi ne da ya kiswa wasu kuma zai iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba akwai mask shi ne shafa halitta na wasu da zai iya faruwa a cikin wannan al'umma ko ko ba zai yiwu ba misali al'umman ta haka su shin al'umman farko za a iya masu koko waɗanda suke rayuwa a wannan lokaci na yanzu in sun aikata irin laifin al'umman farko su ma irin wannan zai iya faruwa da su ko ko ba zai iya ba amma tattauna wannan da izinin Allah Allah ya mai mu cewa ya tabbatar a tabbatar al fi takabbur shine ga mutum yana tafiya cikin girman kai wa ijabin bi kuma yana nuna isa shi isa shi ne yana jiji da kai kan shi shi ya kai wani waje daga ran da mutum ya sa ma kanshi irin wannan to daga ranar ya sa kan cikin matsala وفي li'abi لأبي سعيد الخدري خرج في بردين يختال فيهما cewa mutumin ya fito ne cikin wasu riga up and down su ne asin da asin ko yana tafe yana takaman shi yadda yake so kofi riwayati muhammad bin ziyadin an abi huraira inda al-bukhari bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'ajibuhu nafsuhu da ne ya sa shi da ba gayu mutum ya dan da sai dan yaya kawai وي dan duduwa wai wai ka sa riga kuma kana tafiya kana kallon kanka wani da ka tsaya kallon madubi da kyau kafin ka fito koko duk ma tafiyan ne kai gaba kai baya ba gani yadda mata suke yi ta kalli madubi ta yi murmushi ta yatsi ne ta murguda baki ta ɗaga gira duk da gama kallon kanta saboda shirme sannan zai da fito koko to kai ba ka rika yin haka mana suna madaukin sarki kiyaye nan ba daidai ba ne murajjulun jummatu ya tada mai jumman shi shine yanzu in a wannan zamanin ne sai a ce ya tada old school din shi ke eh, ba cewa muka yi da ya old school za a mai azaba ba ta kaman ne da jiji da kai an gane ka dauka kai bawon Allah ne kai ba kowa ba ne. daga ran da ka dauka kai kowa ne daga ranar ne Allah zai mai da kai ba kowa ba ne. kun fahimci wannan da kyau ko shine matsalan kana dauka ai kai ka kai wani waje to kafin ka kai ko ina sai Allah madaukin sarki ya nuna ma duniya ashe ba inda ka kai kun gano wannan da kyau ko sai ka kaskantar ka kankan da kanka zuwa ga Allah in Allah madaukin sarki ya kalle ka ne kankan da kai ne duk abin da kake so sai ya maka amma daga ran da ka nuna isa sai Allah madaukin sarki sai ya nuna maka ashe ba kama kai ko ina ba ballantana maka isa an fahimta na sha gaya muku akwai dattijan malamin da kullum muka gaisa na ce mashi ala gafarta malam sai ce ne almajiri dai su sai kawo ta magana sai ce ai mala'iku ne guda biyu allah yake saukarwa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa kana nuna isa da jiji da kai sai na ƙasa ya jawo ka ƙasa kana ƙoƙari ka ɗago kai mutane su ganka shi ko mala'ika na janka ka san kowa ya fi ka ƙarfi kun gano wannan da ke ko ba za a san ka ba za a gan ka ba amma daga ran da ka kankan da ke sai mala'ika na sama sai ja ka yana janka sai a ganka sai a ji ka sai ka samu abin da kake so kun gano wannan ne kyau ku to kun maganin shi ta tabbata daga annabi ne kaga ya dace in kuma hasashen shi ne to aje mashi abin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana izinin Allah ake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum